infisalan li shar'illah me yasa ka bar wannan abin ka bar shi ne saboda shari'ar Allah wa yu'jaru muslim ala tarkihi al-harama idza tarakahu ibtiga al-wajhi Allah idan ka bar aikata haram babu abin da yasa ka bari sai dan neman yardan Allah ana rubuta maka lada akai don haka wannan hadisin na Abdullahi dan Umar ya gwada mana hikimar Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya nau'ukan ibada daban-daban suka zama su ne addinin musulunci ba a sa nau'i guda ba bare ya gundure ka akwai ibadar da zuciya ce ake yinta da ita akwai ibadan da ake yi da harshe akwai ibadan da ake da jiki akwai na dukiya waɗannan nau'ukan ibada gaba ɗayansu sun zo cikin hadisin abdullahi dan umar bayani na biyu shine mushkila da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar kuma duk abubuwan da aka faɗa ɗin nan jami'uha amalu zahir ayyuka ne da ake gani mutum yana yi bi ma'ana ayyuka ne na zahiri to ina kuma al'amarin da ya shafi aiki na baɗi ne yaya batun imani domin sallah in kana yin ta ana gani azumi in kana yin sa ana gani hajji in ka yi shi an gani zakka ma in ka fitar an gani to ina ga ayyuka na zuciya kuma shin daidai ne mutum in ya rike waɗannan kaɗai ana ce masa musulmi ko ko dole sai ya haɗa da ayyuka na zuciya domin musulunci ya zo da ayyuka kashi biyu akwai ayyuka na bayyane akwai kuma ayyuka na ɓoye don haka malamai suka ce hunaka iltizamun baina zahiri wal batin aqidar ahlus sunna ita ce ba a raba aikin zahiri da na baɗini wanda duk ya raba su to babu shakka bai tabbata musulmin kwarai ba dole sai ka haɗa ayyuka biyu ɗin kake tabbata musulmi ka haɗa aiki na zahiri da kuma aiki na baɗini shekul islam ya rasu hijira na da shekara 728 shekarunsa 703 da mutuwa yanzu Allah ya masa rahama akwai sharhul umda sharhul umda mujallar na biyu shafi na 86 ya ce fa'innal imana inda ahli sunnati wal jama'a aƙidar ahli sunna ita ce shi imani ƙaulun wa amalun aiki ne na jiki sannan kuma da furici na harshe da kuma ƙudiri da ke zuwa a cikin zuciya kama dalla alaihi kitabu wa sunna wa ajma'a alaihi salafu yadda ayoyin alƙur'ani suka nuna hadisan annabi muhammad sun yi nuni akan haka sannan kuma fahimtar magabatan sunna kenan magabatan kwarai kama daga sahabbai zuwa ga tabi'ai fahimtar su kenan imani ba aiki ne guda ɗaya ba aiki ne da ya haɗe ayyuka na bayyane da ayyuka na ɓoye da ayyuka na harshe wa alama kuwa muƙarrarun fi maudu'i falƙaunu <clears throat> tasdiƙun rasul da aka ce aiki na harshe shine ka gaskanta annabi muhammad ba a gaskanta manzon Allah da wani abu banda harshe gaskanta annabi muhammad ibada ne ya shafi imani wal'amalu تصديق القول sannan dan kafurta kalmar shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah harshenka ya yi aiki to ai shi Allah maɗaukaki bai bar aikin akan harshe kaɗai ba ya karkasa ibadan majikinka daban-daban shin sauran sassan jikinka ɗin suna tsaye da nasu hakkokin ko ko harshe kaɗai ya tabbatar da nashi shekul islam ya ce fa'iza khalal abdu anil amali bil kulliya na'am ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sai aka samu baka sallah baka azumi baka fidda zakka babu ruwanka da aikin haji duk wani aikin da ake yinsa da jiki baka yi amma dai kai musulmi ne da za a tambaya za ka ce kai musulmi ne shekul islam ya ce lam yakun mu'minan ba mai imani ba ne duk da awar da yake cewa yana da imani bai tabbata mai imani ba saboda shi Allah bai bar imani akan harshe kadai ba ya karkasa imanin akan sassan gabubba na jikin dan adam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar wal qawlu alladhi yasiru bihi mu'min qawlun makhsus kalma guda ɗaya ce wadda in ka faɗa ka zama mai imani wa huwa shahadatani da zaran ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fa kadhalika al'amal huwa aka samu kana sallah to duk wanda ya ganka mumini ne fa inna haqiqatad din haƙiƙanin ma'anar addini bai tsaya kan aiki biyu ba ma'anar addini huwa ta'atu wal inqiyadu shine a samu kana da biyayya in an ce yi kaza kana yi in an ce bar kaza kana bari wa zalika innama yatimu bil fi'li la bil qawli faqat kaga cikakkiyar biyayya ba ta samuwa saboda aikin harshe dole sai an samu gangan jiki yana bin umarnin Allah faman lam yaf'al lillahi shay'an wanda ya furta kalmar shahada bai aikata komi ba fama dana lillahi dina bai yi ma Allah wani addini ba wa man la dina lahu wanda ba shi da addini fa huwa kafirun wannan mutumin ba musulmi bane Allah shi samu gane wannan magana ta Sheikhul Islam wallahi ba maganarsa bace magana ce da daddiya kafin a haife shi tsakaninsa da annabi muhammad an samu shekara 714 don haka maganar ba tashi ba ce ka duba sharhu sunna littafin al'imam bagawi mujallar na farko shafi na 38 al'imam bagawi ya ce ittafaqati sahaba sahabban annabi muhammad fahimtar su ta daidaitu kaf baki ɗayansu wattabi'una baki ɗaya tabi'ai fahimtar su ta daidaitu faman ba'dahum da malaman da suka zo bayan tabi'ai min ulama'i sunna malaman sunna ka ɗauka daga sahabban annabi Muhammad tabi'ansu waɗanda tabi'an suka karantar su ne malaman sunna na farko fahimtar su ta zo ɗaya ala annal a'mala min al iman akan cewa ka'ida ne a samu kayi aiki sannan imaninka yayi tasiri a wajen Allah suna cewa in ji al bagawi innal imana qaulun wa amalun wa niyyatun shi imani ba aiki guda bane akwai aikin harshe akwai aikin gangan jiki sannan akwai aiki na zuciya dole sai an haɗa ukun nan sannan imani yake tasiri a wajen Allah maɗaukaki shi yasa annabi Muhammad yake cewa buniyal islamu ala khamsin manzon Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar bai ce ɗaya ba me ya zatonka ga wanda ya ɗauki guda ya bar sauran hudun shin a lahira yana da hujja cewa ya yi addini a duniya ba shi da hujja domin shi abin da manzon Allah ya faɗa musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyar na'am ka da babu abin bauta sai Allah ka da cewa Muhammad manzon Allah ne amma aka samu baka sallah subhanallah shekul islam ya ce wannan la dina lahu babu addini gare shi wa man la dina lahu fa huwa don haka fahimtar sahabban annabi muhammad fahimtar tabi'ai ita ce wanda duk ya bar aiki ya dogara da kalmar da ya faɗa ta shahada wannan mutumin ruɗaɗɗe ne kuma ba magana tana cikin sharhu sunna kaɗai ba ne ka duba sharhu usulul i'tiqad sharhu usulul i'tiqadi ahli sunna littafin Allah lika'i mujallar na biyar shafi na 956 da majmu'u fatawa mujallar na shida shafi na 209 ka duba jami'ar ulum littafin ibnu rajab mujallar na farko shafi na 104 sun ɗauko maganar al'imamu shafi'i kowa dai yana jin sunan malamin da ake ce masa al'imamu shafi'i yana da dangantaka da annabi muhammad yana da jinin manzon Allah al'imamu shafi'i yana cikin malaman sunna na farko tunda har mazhaba guda yake da ita ya rasu hijira na da shekara 204 shekarunsa 1227 da mutuwa yanzu al-imam shafi'i ya ce wa kana al-ijma'u min as-sahabati tabiina wa man ba'dahum wa man adrakahum an samu ijima'i bi ma'ana daidaituwar fahimta a tsakanin sahabban annabi Muhammad babu sahabi guda ɗaya da fahimtarsa ta saba wannan da sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai sai al-imamu shafi'i ya ce wa man adraknahum da waɗanda muka cimma domin al-imamu shafi'i yana cikin martaba ta hudu daga sahabbai sai martaban tabi'ai sai martaban tabi'in tabi'ai sai martaba ta al-imamu shafi'i shekara 204 da hijira mutuwarsa kaga kenan abin da ke tsakaninsa da zamanin manzon Allah bai fi shekara 140 ba bai fi ba don haka tazarar da take tsakaninsa da annabi Muhammad ba ta wuce karni biyu ba zuwa uku al'imamu shafi'i ya ce da sahabban manzon Allah da tabi'ansu da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai da waɗanda muka cimma ai waɗanda muka cimma ya na kaf suna cewa al'imanu ƙaunin wa amalin wa niyyatun shi imani ya haɗa abubuwa guda uku aiki na harshe aiki na gangan jiki da kuma aiki na zuciya domin haka annabi ya karantar da su suna cewa la yujzi'u wahidun min salasati illa bil akhar abinda sahabbai suke faɗa kenan ɗaya cikin uku ɗin nan ba shi da ma'ana ba shi da tasiri a wajen Allah in ba a haɗa shi da sauran ba da za a samu kana da aiki na zuciya sannan a taras babu aiki na jiki a lahira baka tashi da addini da za a samu kana da aiki na jiki sannan a samu babu aiki na harshe da na zuciya nan ma a lahira ibadarka ba ta da amfani haka kuma wanda za a samu ya yi ibada na harshe amma ba shi da ibadan jiki ba shi da na zuciya wannan ibadarsa ba ta da tasiri a wajen Allah in ji al'imamu shafi'i la yujzi wahidun minas salasati illa bil akhar ɗayan uku ɗin nan ba shi da tasiri sai an haɗa shi da saura ƙaulun wa amalun waliyatun magana ta harshe sannan aiki na jiki sannan kuma a samu akwai aiki na zuciya al-imam al a littafinsa a shari'a yana da littafin da ake kira kitabu shari'a yana cikin daɗaɗɗun littafai na aƙida yana da muhimmanci ya kamata ɗalibin ilimi ya mallake shi Mujallar na biyu shafi na 611 al-imam al-ajurri yake cewa i'lamu ku sani ya ku yan uwa rahimanallahu ta'ala wa iyyakum Allah ya mana jin kai mu da ku ku sani annal imana annal ladzi alaihi ulama'ul muslimina abinda malaman musulmai suka tafi a kai shine annal imana wajibun ala jami'il khalqi imani wajibi ne akan dukkan halitta kowa wajibi ne ya imani da Allah maɗaukaki sannan imanin nan wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi zuciya ta gaskanta ta yi nata aiki harshe ya furta ya yi nasa aiki sannan gangan jiki ya yi nashi aikin abubuwa uku ne sun ma'alamu sannan ya ce ku sani annahu la tujzi'ul ma'rifatu bil qalbi wat illa an yakuna ma'ahu al imanu bil lisani nutqan dan an san Allah a zuciya an gaskanta Allah ɗin, to bai da tasiri sai an furta da harshe wala tujzi'u ma'rifatun bil wa nutkun bil lisani hatta yakuna amalun bil jawarihi an samu ka gaskanta a zuciyarka ka furta da harshenka to har yanzu dai addinin bai tasiri sai an samu jikinka ya yi aiki da abin da ka kudurta din nan Fa'ida kamulat fihi hadhihi salasul khisal idan waɗannan abubuwa uku sun haɗu zuciyarka ta yi nata aiki harshenka ya yi nasa aiki jikinka ya yi nashi da mu'minan a wannan lokacin mutum yake tabbata mai imani sai ya ce dalla ala zalika alkitabu was sunna wa qawlu ulama'il muslimin wannan magana ba korafi bane ayar alqur'ani ta tabbatar da shi sunnar manzon Allah ta tabbatar da shi fahimtar malaman sunna na kwarai magabata sun tabbatar da shi don haka tilaska yadda addini baya amfani ga bawa a ranar tashin kiyama sai ya ɗauki wannan sikeli akwai wani malami cikin magabata ana kiran shi abu talib al-makki Allah ya ji kansa Sheikhul Islam ya ɗauko maganarsa a cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na da 333 al-iman wal islam da kaji annabi ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Umar buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa sauni ramadan wani sai ya ce to ba a ce mu yi imani ba gashi annabi ya ce an gina musulunci akan abubuwa biyar din nan kacal to ina maganar imani shi kuma yana ina manzon Allah ya ce an gina musuluncin akan abubuwa guda biyar ya kawo kalmar shahada sannan sallah zakka haji azumi kaga ba a ambaci imani ba ko abu talibul makki yake cewa al'imanu wal islam murtabitun bil akhar bi ma'ana murtabitun ahaduhuma bil akhar inda duk kaji an ce al'islam ana nufin al'iman. inda duk kaji an ce al-iman ana nufin al'islam sai dai faɗin dukansu sun zo a wuri guda fahuma ka shay'in wahidin abu ɗaya ne da manzon Allah ya ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar yana nufin imani la imana liman la islama lahu wa la islama liman la imana lahu babu musulunci ga wanda bashi da imani babu imani ga wanda bashi da musulunci iz la yakhlu muslim min imanin bihi yasihhu islamihi da ake cewa musulunci ya ginu akan abubuwa guda biyar imani shi yake sa musuluncin ya ginu ai in babu imanin kamar gini ne za ka yi babu ruwan da za a kwaɓa laka wannan gini ko za a daɗe ba a yi shi ba imani shi ne sinadarin da ake gina musuluncin ma da shi don haka ba a raba shi da musulunci wala yakhlul mu'min min islamin bihi haqqiqu imanahu a lokacin da kace kana da imani to imanin ka bashi da tasiri sai an samu aikin al-islam a jikinsa kamar yadda manzon Allah ya jera yau shi za a ce wannan mumini ne amma baya sallah don haka abubuwa biyun nan a haɗe suke aiki na zuciya ko ko ka ce aiki na zahiri da kuma aiki na baɗini al-islam aiki ne na zahiri al-iman aiki ne na baɗini ɗayansu bai tafiya in babu ɗaya abu talibun makki ya ba da misali yana cewa a cikin alkur'ani allah maɗaukaki ya ce mana faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wanda yayi aikin kwarai amma ba a ce ga ladansa ba sai aka ce sharadi in yana da imani ashe sallar da kake ba ta amfanuwa sai akwai imani a jikinka azumin da za ka yi bayi da tasiri sai in akwai imani a jikinka zakan da kake bayarwa zakan nan ba a ta matukar babu imani tare da kai don haka abin nan guda biyu a haɗe suke inda duk kaji an ce al-islam fa huwa murtabitun bil iman an ce al-islam ana nufin al-iman al-islam ba shi da tasiri sai akwai imani shi yasa Allah ya ce man ya'mal min salihati wa huwa mu'minun wanda yayi aikin kwarai sharadi yana da imani ashe in za ka yi sallar sallar sharadi kafin a karba dole sai in kana da imani fala kufrana li sa'ihi to ba za a ki karban aikinsa ba inda Allah ya tashi magana akan imani nan ma sai ya haɗa shi da aikin kwarai, ya ce wa man ya'tihi mu'minan wanda ya zo ma Allah a ranar tashin kiyama yana da imani ba zai tsira ba sai Allah ya ce qad amila salihati amma fa a duniya yayi wasu ayyuka kaga da aka tashi magana akan aiki fa man ya'mal min salihati sai aka ce wa huwa mu'min wanda ya aikin kwarai, kafin ya samu lada sharadi sai yana da imani a lahira fa in ka tashi da imani wa man ya'tihi mu'minan imanin ba zai tsere da kai ba Allah yake qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula wanda ya zo a lahira yana da imani ƙa'idar ita ce ya yi ayyukan kwarai. wa man kana zahiruhu a amalul islam malamin ya ce don haka <clears throat> wanda ya tabbata a zahiri yana ayyuka na musulunci yana sallah yana azumi babu mamaki yana ba da zaka ta yi ma ya taɓa zuwa aikin haji wala yarji'u ila uqudil imani bil ghaib amma da zaka tambaye shi ina maganar imani da mala'iku ya ce ina ban yarda akwai su ba yaya batun imani da cewa kaddara hukunci ne na Allah ban yarda da shi ba yaya batun tashin kiyama yace to ina da shakka kaga ayyuka ne na zuciya ko malamin yace ce fa huwa munafiqun nifaqan yanqulu anil millah wannan mutumin tsantsa zahiri tsagwaron munafiki ne yana sallah yana azumi yana zakka yana haji waɗannan ayyuka ne na zahiri ayyuka na zahiri ba su da tasiri sai an gama su da ayyuka na baɗini ba ka raba su don haka Allah ya ce wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'min don ka yi sallah matukar baka da imani sallar ka bata da tasiri idan ka yi fidda zakka ka fitar da zakkan nan ba ka da imani zakkar ba ta da tasiri wa man kana aqduhu al-imanu bil ghaibi sai aka samu wani shi kuma da zaka tambaye shi kai imani da Allah ya ce kwarai mala'iku fa na yadda akwai su nayi imani da annabi Muhammad nayi imani da kaddara nayi imani da tashin kiyama duk wani aiki na imani ina yin sa sai dai kuma wala ya amalu bi ahkamil iman wa shara'i'il islam kana sallah kuwa yace rabona da sallah tun bara na'am kuma ka yi imani yace wallahi haihuwa na aka yi a musulunci kakana ma musulmi ne to ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikunsa ka yi imani da ranar ƙarshe ka yi imani da ƙaddara ka yadda akwai wuta akwai aljanna amma babu ruwanka da aiki abu talibul makki ya ce fahuwa kafirun kufran la yasbutu ma'ahu tauhidun wannan mutumin tsagwaron kafiri ne wanda babu tauhidin da ke tabbata tare da shi duk maganar da yake yi ƙarya ne wa man kana mu'minan bil ghaibi wanda duk ya yarda da gaibi mimma akhbarat bihi rusulu anillah abinda manzanni suka bada labari ku yarda da Allah mun yarda duk da yake mu taba ganin sa ba kaga ilimi ne na gaibi ku yadda da mala'iku mun yadda ku yadda da aljanu mun yadda tunda Allah ya ba da labari akwai su ku yadda akwai wuta akwai aljanna akwai tambayan kabari akwai azaba a ranar tashin kiyama akwai ni'ima ga wanda ya sa'a muka ce duk mun yadda to sai a dubi aikinka kuma amilan bima amara Allah aka samu yana gwargwado yana tsayuwa gwargwado da abin da zai iya na sallah watan ramadan ya zo yana azumi in yana da halin fidda zakka ya bada da ya ce fa huwa mu'minun musulmin to wannan shine mumini kuma musulmi wannan ba fahimta ce ta malami ɗaya ba fahimtar sahabban annabi muhammad kenan fahimtar tabi'ai baki ɗayansu kenan fahimtar tabi'in tabi'i na kenan in ji al'imamu shafi'i aiki ba shi da tasiri a wajen Allah sai an gama shi da imani shi yasa shekul islam a cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na 541 ya ce wa idan qama bil qalbi at bihi sai aka samu zuciyarka ka yadda akwai Allah ka yadda akwai mala'ikun Allah ka yadda da samuwar aljanu ka yadda da duka wani imani na gaibi wal mahabbatu lahu aka samu a zuciyar nan kana son Allah to idan gaskiya ne imaninka in dai na gaskiya ne lazima baruratan an ya taharraka albadanu dole jikinka zai yi motsi ya kama biyayya ga umarnin Allah in dai tabbas ka yi imani akwai Allah ka yadda akwai tashin kiyama ka yadda akwai wuta akwai aljanna to bai yiwuwa a ce wanda ke da irin wannan imanin zai zauna bai ibada ba zai yiwu ba lazim zaka taras da shi yana kokarin bin umarnin Allah da ta manzon Allah da na manzon Allah bi mujibi zalika min al aqwali zahirati wal a'mali zahira fama yadhharu ala al badani don haka abin da ya bayyana ga jikin dan adam wal a'mal min al aqwali wal a'mal don mutumin da ya furta kalmar cewa yana da imani ka dubi aikinsa ji shekul islam ibn taymiya aikin mutum shi yake nuna abin da ke zuciyarsa huwa mujibun ma fil qalbi wa lazimuhu wa daliluhu wa ma'lumuhu ana so a san waye mumini sai a dubi wanda ya fi kulawa da sallah waye mumini wanda ke ƙoƙarin bin sunnar annabi muhammad kama an أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا tasirin بما في قلب don haka ba ka raba ayyuka na zahiri da kuma ayyuka na baɗini suna da tasiri a tsakanin juna idan dai ya tabbata zuciyarka akwai imani dole za a samu jikinka yana aiki yana bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala fa kullum ma yu'assiru fil akhar aiki na zuciya yana tasiri ma jikin dan adam aiki na jikin dan adam yana tasiri ma zuciya lakin qalba huwa al-aslu sai dai zuciyar ita ce tushe wal badanu far'u lahu gangan jiki shine reshe ma aikin zuciya wal far'u yastamidu min aslihi wal aslu yasbutu wa yaqwi bi far'ihi baka raba su tushen ibada shine zuciyar dan adam amma kuma tushen ba shi da tasiri in ba shi da rassa waɗannan rassa su suke ƙarfafa ma tushe rassan aiki na zuciya shine aiki na gangan jiki shi yasa a cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na 616 yake cewa wa minal mumtani an yakuna ar mu'minan imanan sabitan fi qalbihi yana da wuya ba zai yiwu ba a samu mutum yana da imani tabbataccen imani a zuciyarsa bi anna Allah farada alaihi salata waz zakata was siyama wal hajja Allah ya farlanta maka sallah da zakka da azumi da haji a zuciyarsa ya yarda Allah ya farlanta saboda waɗannan su ne rukunan musulunci shahadatu Allah ilaha illallah ya shaida babu abin bauta sai Allah ya shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah ne ya yarda sallah rukuni ne zakka rukuni ne azumi rukuni ne hajji ma rukuni ne shekul islam ya ce wa ya ishu daharahu la yasjudu lillahi sajdatan amma tsawon rayuwarsa bai taɓa yin sujuda ga Allah ba wala yasumu ramadan watan azumi ya zo bai azumin wala yu'addi lillahi zakatan yana da dukiya ta kai zakka bai fitarwa wala hujju ila baitihi bai taba zuwa aikin hajji ba kuma ya samu wadata fa haza shaykhul islam yace kaga wannan mutumin in ya fito yace maka mumini ne fa haza mumtani'un wala yasduru haza illa ma'a nifaqin fil qalbi wa zandaqa kana neman tsantsan munafiki to wannan mutumin ne la ma'a imanin sahihi na'am yana da imani amma imani iri biyu ne yadda manzon Allah ya karantar da mu akwai imanin kwarai akwai imanin banza imanin banza shine imanin munafiki wannan mutumin yana tare da siffa na munafiki domin da a ce imanin da ke zuciyarsa yana da ƙarfi wannan imanin shi zai sa shi ya dinga sallah wannan imanin shi zai sa shi ya dinga azumi shi zai sa shi ya fidda zakka shi zai sa shi ya tafi aikin haji tun da kaga baya yin su alama ce da take gwada cewa imanin zuciyarsa gurbatacce ne ka duba majmu'u fatawa mujallad na bakwai shafi na 616 a shafi na 621 ya ce wa ta bayyana an din la budda fihi min qawlin wa amal don haka hujja ta tabbata hujja ta tabbata a sunnar annabi muhammad addini bai samuwa sai an gama shi da aiki na harshe da kuma aiki na jiki wa annahu yamtani'u an yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi bi qalbihi aw bi qalbihi wa lisanihi wa lam yu'addi wajiban zahira bai yiwuwa a ce mutum yana da imani ya yarda akwai Allah ya yarda da manzon Allah a zuciyarsa ya faɗa da harshensa a zuciyarsa shi musulmi ne akan harshensa musulmi ne sai dai kuma walam yu'addi wajiban zahiran a zahiri bai tsaye da wajibi bai ba da farilla wala salata wala zakata wala siyama wala ghairi zalika min alwajibati la li ajli anna Allah awjabaha ba wai saboda ma Allah ya wajabta masa ba saboda ma ya gaskanta akwai ranar hisabi za a yi masa hukunci makomarsa ta zama aljanna ko wuta ko tsoron haɗuwanka da Allah zai sa ka yi ibada sai aka samu babu ruwansa da sallah babu azumi babu zakka sai dai kuma yu'addal amana aka samu mutum ne mai kulawa da amana wa yasduqul hadis in zai faɗi magana yana gaskiya wa ya'dilu fi qismihi babu mamaki alƙali ne aka samu yana adalci ko sarki ko shugaba ko wani mai unguwa ko dagaci aka samu yana ƙoƙari wajen shugabancinsa yana adalci gaira annahu laysa fihi imanin billahi wa rasulihi sai yace lam yakhruj bi zalika min al-kufri wai dan kasancewar a zuciyarsa ya yadda akwai Allah a harshen sa ya furta kalmar shahada amma babu sallah ba zakka ba azumi ba hajji sai dai kuma an samu yana tsaye da amana yana faɗin gaskiya yana adalci sai ya ce amanarsa ɗin nan da gaskiyansa da adalcinsa ɗin nan ba sa raba shi da kafurci har yanzu dai ba musulmi ba ne tunda baya sallah shekul islam ya ba da misali ya ce fa innal na ka dubi arna waɗanda ba su da addini samsam matsafa wa ahlul kitabi sannan ka dubi ahalul kitabi kama daga kirista zuwa ga yahudu ya rauna wujuba hadhihi al-umur da zaka tambayi arne shin ƙarya tana da kyau zai ce ba ta da kyau cin amana yana da kyau zai ce ba shi da kyau zalunci fa yana da kyau zai ce ba shi da kyau saboda haka dan wannan musulmin an samu yana rikon amana yana faɗin gaskiya yana ƙoƙari wajen adalci wannan bai gwada yana da imani da Allah maɗaukaki domin ko kafiri ma ana samun shi da irin wannan siffa fala yakunu rajulul eh, Bala yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'a adami shay'in min al-wajibati allati yaqtasu bi ijadiha Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kafin ka zama mumini sai an tarar kana aiki da jikinka yadda zuciyanka ke aiki ka yi aiki da abin da annabi Muhammad ya zo da shi annabi ya ce buniyal islam ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar manzon Allah ya kirga sallah zakka azumi hajji to idan kana son imanin ka yayi amfani a ranar tashin kiyama ka ɗauki maganar annabi muhammad ka yi aiki da shi dubi majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na 621 da shafi na 334 don haka la imana illa bi amalin imani baya tasiri sai an hada shi da aiki wala amal illa bi aqdin aikin da kake yi shi ma bai tasiri sai an hada shi da kudiri na zuciya wa mathalu zalika mathalu amali zahiri wal batini ahaduhuma murtabitun bi sahibihi min a'mali al-qulubi wa a'mali al-jawarihi Sheikhul Islam ya ce misalin haka shine ayyukan nan guda biyu duka annabi ne ya zo da su aikin da ya bayyana da kuma aikin da ya buya. ka dubi hadisin manzon Allah wanda ya gabata annabi ya ce innamal a'malu bin niyati haka ne innamal a'malu binniyati ai la'amala illa bi aqdin kayi aiki to sai a dubi zuciyarka kuma nata aikin fa innamal a'malu gashi ayyukan kayi to amma sharaɗin karɓan ayyukan sai an koma zuciyarka bi ma'ana la'amala illa bi aqdin wa qasdin li'anna innama tahqiqul li shay'in wa nafyun lima siwahu da annabi ya ce innama yana nufin babu wani aikin da ɗan adam zai yi wanda ba za a waiwayi zuciyarsa ba kafin a karɓi aikin ashe kaga ayyukan biyu ne da na zahiri da na baɗi wa na fali masu siwahu fa asbatat bi zalika amalar jawari min al mu'amalati wa amalal kulubi qulubi min niyyati aikin da jiki yayi kafin a karɓa a ranar tashin kiyama sai an dubi aiki na zuciya fa masalul amal min al iman ka masalul shafatayn min al lisani kafin ka zama mai magana sai ka samu harshe da labba dan kana da harshe kadai baka yin magana dan kana da labba kadai baka yin magana sai an gama harshe da labba la yasihhu kalam illa bihima to duk wata ibadan da za a yi da baki sai waɗannan abubuwa biyu ɗin sun haɗu sannan a rubuta maka lada li'anna shafatain tajma'ul huruf واللسان يظهر يظهر الكلام shi zai haɗa haruffa sannan harshenka ya furta don haka abubuwa biyu ɗin sai sun haɗu sun yi aiki sannan sai a rubuta kayi aiki na harshe wa fi suquti ahadihima butulanil kalam idan ɗaya ya faɗi baka da magana wa kadhalika fi suqutil amal zahabul iman hakanan a ce kayi aiki zuciyarka ba ta da rabo jikin aikin nan ma baka da rabo haka nan a ce harshenka ya motsa labbanka ba su motsa ba ba a rubuta maka ladan tilawar alkur'ani ladan zikiri baka samu saboda aiki ne da aka dora shi akan harshe da labba fala imana illa bi amalin don haka imani bai tasiri sai an hada shi da aiki kama annahu la amala illa bi aqdin kamar yadda aiki bai tasiri sai an gama shi da ƙudiri na zuciya wa fi suqutil amal zahabul iman don haka in aka ce wane ɗan musulmai ne baya sallah sai ka ce kafiri ne Allah shi mana kariya ka duba aljawabu sahih mujallar na shida shafi na 487 ya ce inna ma ya ƙumu bil qalbi abin da ke tsayuwa a zuciya min tasdiqin na gaskanta maganganun Allah da na manzon Allah wa hubbul lillah a samu akwai son Allah a zuciyan bawa wa rasulihi akwai son manzon Allah a zuciyan bawa wa ta'zim da girmama Allah da kuma manzon Allah labudda an yabhara ala jawarihi tilas a samu sun bayyana akan gaɓuɓɓansa wa kadhalika bil aqs wa li hadha yustadallu bi intifa'il lazim lazim zahiri ala intifa'il malzum al batin kama fil hadith sahihi an nabi annabi ce ala inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kulluhu saluha laha sa'irul jasadi wa idza fasadat fasada laha jasadi ala wa hiya ku sani a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci wannan yake fassara maka innamal a'malu binniyati kamar yadda hadisin sayyiduna umar ya tabbatar wata rana lima ra'ahu ya'bathu fi salati annabi ya hangi wani mutum yana sallah yana wasa da gemun shi yana sallah amma yana jan gemu kaga hankalinsa baya sallah annabi ya ce lau khasha a kalbu haza la jawari huku da zuciyar wannan mutumin akwai tawali'u to da an samu tawali'u a jikinsa tun da kaga yana wasa da gemun shi zuciyarsa ma wasa take domin zuciya ita ce uwar jiki in ta gyaru za ka ga jiki ya gyaru zuciyarsa bata samu nutsuwa ba don haka sallar da yake yi babu nutsuwa fa inda al tallafi allati fil qalbi ma al tujibu fi'l al-murad irada da ke zuciyan bawa duk abin da dan adam zai yi kafin ya yi shi sai yayi nufi nufin nan a zuciya yake ashe kaga abin da yayi nufi a zuciya shi yake bayyana a gangan jikinsa zuciyar bata nutsu ba don haka nan yasa gangan jikin shi ma babu nutsuwa ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa al-fawaid shafi na 117 yace al-imanu lahu zahirun wa batinun kun ga imani yana da ciki da waje imani yana da zahiri da batini ciki da waje menene wajensa ibn al-qayyim yace zahiruhu qawlul lisan wa amalul jawarihi zahirin imani shine maganar da kake faɗa da bakinka da aikin da kake yi da jikinka ya shigo masallaci an yi sallah da shi zahiri sai mu ce musulmi ne ya furta kalmar shahada sai mu ce musulmi ne yana tilawan alqur'ani sai mu ce musulmi ne to amma a wajen Allah aikin ba ɗaya bane akwai na ɓoye shi ko Allah sai ya dubi na bayyane da na ɓoye wa batinuhu na ɓoye shine tasdiqul qalbi shin zuciyarsa ta gaskanta abin da yake yi din wanqiyaduhu sannan an samu yana biyayya ga Allah da manzon Allah wa mahabbatuhu yana son Allah yana son manzon Allah fala yanfa'u zahirul la batina lahu eh, ibn al-qayyim yace don haka ku sani babu aiki na waje da zai yi tasiri matukar aiki na ciki bai yi tasiri ba akwai littafinsa da ake kira as-salatu wa hukmu tarikiha ibn al-qayyim al-jawziya ya rasu hijira na da shekara 751 shekarunsa 680 da mutuwa yanzu a cikin littafinsa as-salatu wa hukmu tarikiha shafi na 35 inda zikiri dalili ala kufri tariki salati ya rubuta littafi ne musamman akan nuna cewa wanda duk ya bar sallah kafiri ne ko dan musulmai ne sunan littafin kenan as-salatu wa hukmu tarikiha yayi wani babi yana kafa hujja da cewa duk wanda bai sallah kafiri ne sai ya ce inna na ƙulu mu abin da muke faɗa la ya sirru ala tarki salati israran mustamirran man yusaddiqu bi anna Allah amara biha aslan abin da muke faɗa shine ba za a taɓa samu mutumin da ya yarda Allah ya yi umarni a yi sallah ya yarda بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله musulmi ne ya yarda da kalmar shahada. ya yadda da maganar manzon Allah ya yadda Allah ya ce a yi sallah to mu abin da muke faɗa ba a samun musulmin da ya yarda ɗin a samu kuma bai sallah in fa ya yarda fa innahu yastahizu fil ada wa tabi'a an yakuna ar-rajul musaddiqan tasdiqan jaziman bai yiwa ka hada kishiyoyi wuri guda da an yarda da an ki za su haɗu wuri guda ya yarda da kalmar shahada shi musulmi ne amma kuma ban yadda sallah farilla ba ce koko ya yadda amma kuma bai yinta ashe bai yaddan ba kenan ya za a yi a samu an yadda da kuma ba a yadda ba a lokaci guda wa huwa ma'a zalika musirrun ala tarkiha dan musulmi ne ya furta kalmar shahada amma bai sallah hadha min al ya qat'an yace wallahi kwata kwata wannan ba zai taba yiwuwa ba ba za ka taba sama masa hujja a sunnar manzon Allah ba fala yuhafizu ala tarkiha musaddiqun bi fardiha abadan wanda duk ya yarda sallan farilla ce ba za a samu ya barta ba har abada fa innal imana ya'muru sahibahu biha saboda imanin da yake da shi din shi yake umurtansa yayi sallah tunda kaga bai sallah babu imanin da dai akwai imanin to tilas imanin zai umurce shi da yin sallah bi haisu lam yakun fi qalbihi ma ya'muru biha falaysa fi qalbihi shay'un min al-iman tun da kaga bai sallah to a zuciyarsa babu imani domin inda akwai imanin a zuciyarsa imanin zuciyan shi ke sa shi ya yi sallah al'imamu ahmad ya yi maganar da muhammad bin abdulwahab ya ɗauko ta maganar tana cikin addu'ar saniya mujallar na goma shafi na tamanin da bakwai ya ce ilam ka sani rahimakallahu allah ya maka rahama أن دين الله يكون على القلب wa bil وبالبغض addinin Allah yana tabbata ne akan zuciya ta ƙudurtawa bilhubbi ya zamanto ka yadda da maganar Allah tare da nuna soyayya ga Allah da manzon shi wa bilbugdi da nuna ƙiyayya ga makiya Allah wa yakunu alal lisan yana kasancewa akan harshe bin nutqi wa tarkin nutqi bil kufri za a samu kana furta kalmomin da annabi ya karantar kana nisantan kalmomi na kafirci wa kunu alal jawarihi <clears throat> za a samu akan gabubban jikinka bi fi'il arkanil islam kana ƙoƙarin tsaida rukunnan musulunci nan da annabi ya faɗa ana samun ka kana sallah kana azumi kana zakka kana haji wa tarkil af'al allati tukaffir tukaffir da nisantar ayyukan da suke sa mutum ya kafirta fa idza talla wahida min hadhihi salat sai ya ce to in an rasa ɗayan uku ko dai a rasa aikin zuci ko a rasa aiki na harshe ko a rasa aiki na jiki ɗaya in aka rasa shi kafarawar tadda nan take mutum yake kafurta Allah shi mana kariya wallahi jama'a maganar malaman sunna tana nan da yawa don haka in ka duba lajnatu ta'ima lajnatu da'ima lil ifta'i wad da'wati wal irshad mujallad na biyu shafi na 127 suke gargadi in zaka karanta littafi to duk littafin da kaga an nuna cewa aikin zuciya kaɗai ya ishi musulmi ya tafi aljanna ka nisanci wannan littafin ba aƙidan ƙwarai ba ne ya saba ma aƙidan sahabban annabi muhammad ya saba ma aƙidan tabi'ai ya saba ma aƙidan as-salafu salih wannan shi ake cewa mazhabar al-murji'a al-murji'a suke cewa ko da babu imani na zuciya aikinka yana iya sa ka shiga aljanna wannan ƙarya ne akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa da imani da musulunci a haɗe suke ba ka raba aiki na zuciya da aiki na bayyane ibn al-arabi Allah ya masa rahama akwai littafinsa da ake kira ahkamul qur'an ka duba mujallar na farko shafi na 62 inda yake fassara aya ta 143 na suratul baqara Allah ya ce wa ma kana Allahu li imanakum Allah ba zai lalata imaninku ba Allah ba zai wato tauye imaninku ba ibn al-arabi ce ƙara ahalul ilmi fi tafsiriha malamai sun ce abinda Allah yake nufi a wurin ba imani ba ne. Allah yana nufi aka dawo fuskantar Ka'aba sai wasu sahabbai suka yi wa Annabi Muhammad tambaya ya Rasulallah, ina ga musulman da suka mutu suna sallah suna fuskantar Baitul Maqdisi yaya hukuncin sallar su shine Allah ya saukar da wannan aya kaga ayan ta sauko ne akan matsala ta sallah maimakon Allah ya ce wa ma kana Allah li yudi'a salatakum sai ya ce wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah bai tauye imanin ku alhali ana nufin Allah bai tauye sallan ku don haka sallah aiki ne na zahiri imani kuma aiki ne na baɗini sai Allah maɗaukaki ya canza kalmar sallah ya ɗora kalmar imani domin tsakaninsu babu bambanci na biyu ga hadisin abdullahi dan abbas muttafaqun alai lokacin da wafdu abdulkais suka zo tawagar mutanen baharai lokacin da suka zo musulunta gaban annabi muhammad hadisin yana sahihul bukhari da sahihu muslim annabi ya ce musu amurukum bil imani billah ina umurtanku ku yi imani da allah a tadaruna mal imani billah kun san abin da ake ce ma imani da Allah suka ce ba mu sani ba ya rasulullah sai annabi ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan kun ga annabi sai ya jera arkanul islam alhali yana gaya musu imani da Allah ya ce kun san imani da Allah suka ce ba mu sani ba sai annabi ya jera musu arkanul islam kun gane ashe da al-islam da al-iman babu bambanci domin da a ce akwai bambanci da annabi ba zai jiyar arkanul islam a wajen bayanin imani ba a na mal imanu billah kun san abin da ake ce ma imani da Allah suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kala sai kawo سيكاو أركان الإسلام الأربع شهادة أن لا إله إلا wa وإقام الصلاة وإيتاء wa saumi ramadan ina ce su ne suka zo a hadisin Abdullahi dan Umar buniyal islam ala khamsin buniyal islamu ala khamsin hadisin abdullahi bin umar wannan ku hadisi ne na abdullahi bin abbas yana sahihul bukhari da sahihu muslim annabi ya tashi magana bai ce buniyal islamu ba yace atadruna mal imanu billah qalu allahu wa rasuluhu a'lam ya ce shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadan ashe da al islam da al iman ma'anarsu guda babu bambanci sannan na uku akwai hadisin abu huraira yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'imanu bib'un wa sittuna shu'uba imani yana da rasa saba'in da ɗoriya imani yana da rasa daban-daban har guda saba'in da ‘yan kai sai annabi ya ce a'alaha reshen da ya fi ɗaukaka cikin rassan imani shine la ilaha illallah la ilaha yace qaulu la ilaha illallah qaulu aikin me kenan aikin harshe annabi yana magana akan imani imani yana da rassa saba'in da ɗoriya reshen da ya fi ɗaukaka sai annabi ya ce qaulu la ilaha illallah reshen da ya fi ɗaukaka aikin jiki ne ko na zuciya ko na harshe aiki ne na harshe kaga wa haza qaulul lil lisani sai annabi ya ce wa adnaha daga cikin rassan imani reshen da yafi kankanta shine imaqatul azani tariq kana cikin tafiya akan hanya sai kaga abin da zai cutar da dan adam sai ka kawar annabi ya ce wannan alama ce da take nuna kana da reshen da yafi kankanta daga cikin rassan imani abin da kai din nan cikin ayyuka uku din da na jiki da na zuciya da na harshe menene kaga aiki ne na gangan jiki kaga annabi ya ce reshen da ya fi ɗaukaka ya ba mu aikin harshe reshen da ya fi ƙanƙanta sai annabi ya ba mu aikin jiki shine kana tafiya kaga abin da zai cutar da ɗan adam ka kau da shi wa haza amalu bil jawarihi sai manzon Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al iman sannan kunya ita ma reshe ne na imani kunya kuma a ina take kaga tana zuciya a hadisi guda annabi ya hada su gaba daya da aikin harshe da aikin jiki da kuma aiki na zuciya na hudu ga hadisin abu huraira inda al'imamu bai haƙi ya ruwaito wata rana annabi ke gargaɗin sahabbansa ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu kalbahu ya ku taron waɗanda suka yi imani da harshen su, amma imanin bai shiga zuciyansu ba yana gargaɗi ne game da magulmata annabi yana nasiha ne in bai gulma na ji to da shi ake nufi ya ku taron waɗanda suka yi imani da harshe amma imanin bai shiga zuciyarsu ba wa fi a wani lafazi kuma annabi ya ce wa lam yu'min bi qalbihi bai imani a zuciyarsa ba sai annabi ya ce la tagtabul muslimina kar ku yi gulman musulmai wala tattabi'u auratihim kar ku bi al'auran musulmi yaya ake bin al'auran musulmi shine ka ringa leƙen asirinsa sai ka ga inda ya gaza tunda duk dan adam tara ne kana kokarin ka same shi inda yake da kuskure wanda yana daga cikin ayyuka na 'yan siyasa a yi tone-tone sai an gano wani abin kunya da mutum ya taɓa yi a zaman a da ko kuma sai an gano inda yake da rauni saboda a fallashe shi ko a kada shi ta siyasa ko haramun ne haramun ne tatabbu'ul aurat ka rika bin al'auran musulmi sai ka gano sirrinsa in ma ta tarihinsa in ma kuma ta ɗabi'arsa ina ya shiga ina ya fita leƙen asiri ba shi da kyau hadisin yana cikin littafin al-imamul baihaqi hadisin ingantacce ne fanafa an haula idkhulul iman fi qulubihim abinda annabi yake nufi magulmaci imani bai shiga zuciyarsa ba da me ake gulma da harshe amma a dalilin aikin harshe manzon Allah ya kore abin da ke zuciya ashe akwai alaka tsakanin harshen dan adam da kuma zuciyarsa kamar yadda yake faɗa a suratu nur aya ta 51 innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kalmar da take fita bakin masu imani idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sai su ce mun ji mun bi mun ji mun bi Allah ya ce wa ulaika humul muflihuna waɗannan su suke tsira don haka la dukhula lil jannati babu mai shiga aljanna illa bil imani wal amali salih sai ya hada abubuwa biyu yayi aikin kwarai ya kuma yi imani da zaka binciki alqur'ani domin akwai da yawa da suke cewa aljanna ta mai rabo ce aljanna ta mai rabo ce na'am haka ne wanda dama can Allah ya rubuta yana cikin masu samunta in hakan ake nufi in kuwa yana nufin aljanna ba ta ta'allaka da aiki na ɗan adam ba to ya yi kuskure da za ka binciki alƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa kana neman inda aka ce alladina amanu a kora da wa amilu salihati sai ka samu sama da guri tis'in abin da ya rage maɗari bai wuce goma ba sun yi imani sun hada da aiki sun yi imani sun hada da aiki wa bashirin lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar a suratul baqara yace innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wadanda suka yi imani suka yi aikin kwarai ba kawai ka zauna baka aiki wai kana da imanin zuciya karya ne in ji malaman sunna don haka tilas sai an hada waɗannan abubuwa guda uku aiki na zuciya da aiki na harshe da kuma aiki na gangan jiki matukar an rasa guda to sauran ba su da tasiri a wajen Allah malamai sun kasa ayyukan ibada kashi uku wannan shine bayani na uku ibadatun badaniya mahba akwai ibada wadda da jiki ake yin ta tsantsa sannan akwai ibadatun maliyya mahba akwai ibadar da dukiya ake yin ta tsantsa ba a yin ta da jiki sai dukiya sannan na uku akwai ibadatun mutaraddida bainahuma ibadar da ta hada da jiki ta hada dukiya haka Allah ya tara waɗannan ayyuka kashi uku ya zuba su cikin arkanul islam in ka ɗauki sallah ibada ce ibada ce badaniya mahba as-sawmu azumi fa ibadatun badaniya mahba amma in ka taho zakafa ibadatun maliya mahda zakka ibada ce ta dukiya tsantsa amma da Allah ya tashi hikimarsa sai ya ɗauko wani aiki wanda ake haɗa shi da dukiya da jiki ya sa shi a cikin arkanul islam shine aikin haji kaga aikin haji shi yasa ya ce liman istata'a ilaihi sabila akwai dukiya a ciki kuma akwai jiki a jiki an haɗa kashi uku kenan ibadatun badaniya mahba ibadatun maliya mahba wa ibadatun mutaraddida bainahuma ibnu abdul barri a cikin littafinsa al-istizkar mujallar na uku shafi na 340 ibnu abdulbarri yana cikin fitattun malamai da aka yi a zamanin tsawon tarihin mazhabata al-imamu malik Allah ya ji kansa babu wanda ya yi ma littafin muwaɗa hidima kamar ibnu abdulbarri ya rasu hijira na da shekara 463 shekarunsa 968 da mutuwa yanzu saura kaɗan ya cika dubu Allah ya ji ganshi a littafinsa al-istizkar mujallar na uku shafi na ɗari uku da arba'in ya ce kaga yadda Allah ya kasa ayyukan nan kashi uku sai malamai suka ce to aikin da Allah ya ware da jiki ake yi tsantsa wani ɗan adam bai ma wani har abada amma salatu misali ka ce bari mu wani sallah zai yiwu fa ijma'un min ulama fahimta ta hadu na malamai annahu la yusalli ahadun an ahadin babu wani da zai ma wani sallah domin ibada ce ta jiki fardan alaihi min salati wala sunna shin sallan nan farilla ce ko kuwa sallar ta nafila ce ta an la an hayyin wala an mayyitin ko da a ce mutum ya mutu ne ba tare da yayi wasu salloli ba ana bin sa bashin sallah to babu mai ikon biya masa wannan sallah saboda ibada ce ta jiki ibada ta jiki Allah ya keɓe ta nema kowane ɗan adam in baka yi ta ba ta faɗi magana ta ƙare wani bai biya maka wa kadhalika siyamu anil hayy la yujzi usawmu ahadin fi hayatihi an ahadin haka nan wani yema wani azumi a nan duniya yana da rai wani ya taɓa tambaya da wai ana bin matansa azumi da yawa wani kuma ya yi tambaya kafara ce take kansa shin ko kaninsa ya tallafa mar ya bashi shi gudunmawa to idan dai ana da rai azumi ibada ce badaniya wani bai ma wani sallah wani bai ma wani bai yiwuwa ka yi marayayye sallah ko ka yi wa matacce in ya mutu ana bin sa bashin sallah shikenan sai dai ya shirya amsar da zai ba mu Allah a ranar tashin kiyama amma wallahi babu abin da za ka yi ka biya masa wannan bashi don haka yasa malamai suke tsawatarwa akan mutumin da yake rashin lafiya ya ki sallah ai sai ya warke to in ya zarce fa wa hadha kulluhu ijma'un la khilafa fihi ibnu Abdulbarri ya ce wannan abin da na faɗa ba a taɓa samun saɓanin fahimta a tsakanin sahabban annabi ko tabi'ai ko tabi'in tabi'ai ba wani baya yi ma wani sallah <clears throat> a halin yana da rai ko matacce wani baya yi ma wani azumi a halin yana da rai amma man mata wa alaihi siyamun wanda ya mutu ya zama ana bin sa bashin azumi fa haza mawdi'u ikhtilaf uh, fihi al-ulama qadiman wa hadisa wannan shine inda aka samu mahallin da malamai suka yi sabanin fahimta tun daga zamanin farko har zuwa yanzu shin mutumin da ya mutu ana bin shi bashin azumi wani zai iya biya masa nan ne aka samu khilafa amma batun yana da rai wani ya ma wani azumi ko wani ya yi ma wani sallah ko da ya mutu babu sabanin fahimta akan cewa babu kyau karatun nan yana da yawa rabi muka zo kuma lokaci ya zo ƙarshe amma insha Allah can gaba akwai wani hadisin da zamu dora wannan karatun akai Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ga tambayoyi musulunci ya ginu akan abubuwa biyar a cikin biyar din nan akwai aikin haji idan mutum ya samu iko shin idan mutum ya samu ikon zuwa amma kuma bai je ba fa addinin shi ya cika addinin shi bai cika ba na kasashe ne wanda ya samu halin tafiya aikin haji bai je ba babu shakka addinin sa na kasashe ne waɗansu mutane suna cewa ba a ce ma mai sallah kafiri kada ya yi menene ko da ya yi wasu laifuka in dai ba shirka ya yi ba waɗansu mutane to kaga ba ni ba ne ko ina ga sai ya same su kuma ya nemi jin bayaninsu amma mun yi namu bayani ina son ka daɗa fahimtar da mu ibadar ƙarshe ibadar harshe to a ci gaba da zuwa sauraron karatun arba'unan nawawiya za a ji ibadar harshe nan gaba insha Allah wannan kuma ce gafta malam a ƙarƙashin magana da ta gabata cewa karatu a zuciya ba tare da motsa harshe ba babu lada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 a mujalladi na biyu shafi na 350 da kuma faidul kadir a mujallar na farko shafi na 367 da sahihul jami'u sagir hadisi na 599 kuskure ne musulmi ya rika yin ado wa masallaci me ake nufi da wannan ado me ake nufi da wannan ado a waye gari ana zana jikin masallaci wannan ya saba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin sa yana tafi insha Allah kuskure na hudu wanda musulmai ake samu suna aikatawa ko kuma tashiya ta hudu wanda ya kamata mu kiyaye ta game da ginin gida a lokacin da ka gina gida to yi kokari a samu duk ɗakin da ka gina fa ana kwana a ciki karka yadda ka gina gida da ɗakuna sun kai ɗari kamar urgu wasu ɗakunan ma ba a kwana a cikinsu wannan ya saba makarantar wannan zan Allah annabi sallallahu alaihi sallam ya yi magana a cikin hadisin jabir yana cikin sahihu muslim hadisi na 2084 annabi ya ce firashun wa firashun limra'atihi wa salisu lidhaifi na shimfiɗa guda ta mai gida ɗayan ta matarsa ɗayan ta baƙonsa in sau uku kenan ko manzo Allah ya ce wa rabi'u li shaytan an samu wata shimfiɗan da ba a kwana akan ta to na shaytan ne a samu shimfiɗar da ba a kwana akan ta to na shaytan ne al-imam an-nawawi shekarunsa 750 da mutuwa yanzu ka duba sharhin da ya yamma wannan hadisin sharhu sahihi muslim a juz'i na goma sha hudu shafi na arba'in da tara ya ce malamai sun ce abinda annabi yake nufi shine ma'anahu Annama ma za da alal hajati abin da ya ɗara buƙatar ka fatikazuhu inna ma huwa lil mubahati to riko da wannan abin kayi ne saboda alfahari wal ikhtiyar sannan ya ce wa ma kana bi hadhihi siffa fa huwa mazmumun duk abin da ya zamanto ya dauki wannan siffa to abu ne wanda an kushe masa ba shi da kyau a karantarwar annabi Muhammad wa kullu mazmumin yudafu ila shaytan dukkan wani abu mara kyau ko sai a jingina shi ga shaytan li'annahu yartabihu wa yuwaswisu bihi dan shaytan wato shi ke sa mutum ya yarda da wannan har ya sanya masa wasu wasi da dama kakan samu mutum ya yi ginin gidajen da ba a kwana a cikinsu wannan kuskure ne nan ma ya danganci alfahari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الإمام النووي yace shedan ke sanya wa mutum wasuwasi ya cewa gina babban gida a yi ɗakuna da dama ko da ba a kwana a cikinsu daidai ne domin akwai mutane da yawa da suke da sha'awan gina villa ko mansions ga mutum ya yi babban gini unguwa guda kuma gidan nan daga shi sai matansa ɗaya babu mamaki da 'ya'yansa biyu sai kare guda domin galibi masu yin wannan za ka samu masu ajiye karnuka ne amma gidan za a samu ɗaki ya kai ɗari wallahi a ƙasar nan akwai su da dama mutum ne ya gina gida faɗin kilomita guda shi kaɗai a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa in aka sami shimfiɗa da ba a kwanciya a kai wannan shimfiɗa ta shaidan ce al-imam nawawi ya ce gwargwadon buƙatar ka babu mamaki kai mutum ne mai jama'a kana iya samun baki ɗari a rana sai ka tara katifu guda ɗari wannan kuma babu laifi ai larura ce dan an samu wata rana da ba a kwana kan katifar ba nan baka samu laifi ba amma haka nan kurin ka gina ɗakuna guda ɗari ko kasawan haka ɗakunan nan babu masu kwana a cikinsu wannan ya saba wa manzon Allah ya danganci alfaharin da aka hana shedan shi ke sanya wannan inji al'imamin imam nawawi ya ayyuhan nasu Allah ya ɗaukaki ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun ku sani alƙawarin Allah fa gaskiya ne duniyar nan akwai ranar da za ta ƙare diyan da ka kai ga jin daɗin ta akwai ranar da za ka batta fala kuma hayatun duniya kada ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku ولا يغرنكم بالله الغرور kada ku yarda mai ruɗu game da Allah ya ruɗe ku إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو لن الشيطان قال لكم مكيني فاتخذوه عدوا سيكون لكيش أمتهم مكي Inda ma ya innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shi dai shaytan kiran mabiyansa yake yi rundunar sa ɗan ƙungiyansa ashe ba kowaye shaidan yake kiransa ba sai wanda ya bi shi Allah shi kare mu daga cikin wannan mabiya a kasancewa cikin mabiyansa inda ma ya yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir shaidan yana kiran ƴan ƙungiyansa ne kawai don su zan cikin ƴan wuta Allah shi kare mu akwai hadisi wanda Anas bin Malik ya rawaito wannan hadisi yana ba da tsoro shi yake nuna mana cewa al'amarin gini yana da tsanani wajen manzon Allah hadisin ya inganta babu shakka yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 2237 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2830 Anas bin Malik ya ba da labari yace inna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja wata rana manzon Allah ya fito ga shi ga sahabbai fara'a kubbatan mushrifa sai ya ga wani gini mai tudu manzon Allah bai san da wannan ginin ba yana zuwa sai ga wata kubba an gina ta babba fakala manzon Allah ya ce ma hazihi menene wannan kuwa kala lahu ashabuhu sai sahabbansa suka ce hazihi li fulani ai wani ne wannan gini dan karere rajulun min al-ansar wani mutum ne daga cikin musulman Madina annabi ya ce wannan gini na waye aka ce ai na wani mutum ne daga cikin musulman madina wato ba gini ne na gida haka nan annabi ya gani ba ginin da aka yi na garari ne duk wanda ya zo ya ga ginin ya san gini ne na alfahari annabi da gani sai ya yi tambaya aka ce ai mai ginin ma musulmi ne kala anas bin malik ya ce fasakata wa hamalaha fi nafsihi manzon Allah sai ya shiru sai ya ɓoye abin a cikin ransa bai ce masa habbai komi ba hatta idan ja a sahibuha rasulullahi sallallahu alaihi sallam ana nan can jimawa sai mai gidan nan ya iso ga manzon Allah yusallimu alaihi fin nasi a cikin mutane ya ce wa annabi assalamu alaikum a araba anhu sai manzon Allah ya kau da kai bai ma amsa sallama sa ba ya yi sallama ga manzon Allah annabi ya kau da kai sana'a zalika miraran kuma wannan abu ya auku a kai a kai ba sau ɗaya ba hatta rafar rajulun gaba fihi sai da wannan mutumin ya gane dai babu shakka annabi ya yi fushi da shi wal i'rab anhu annabi ya kau da kai gare shi abin sai ya damu wannan sahabi fa shakka zalika ila ashabihi ya gaya abokansa yace musu ka wallahi inni la unkiru rasulullah ina muku rantsuwa da Allah yanzu na fa ta kyamaci ta fara kyamatar manzon Allah abinda annabi ya min ban ji daɗin sa ba wannan magana ta samu fassara daban-daban inni la unkiru rasulullah wasu malamai suka ce abinda yake nufi na kyamaci abinda annabi ya min in zo ummu sallama yake amsa min akai akai wasu malamai suka ce abinda mutumin yake nufi na fara jin kyamar annabi ta fara shiga zuciya na kun shaidan ya fara cin nasara a kan shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi ya wannan mutumin yake nufi in ne wato kiro rasulallah na kyamaci abinda manzon Allah ya mai ba shi manzon Allah da kansa ba wasu kuma suka ce abinda yake nufi na kyamaci kaina saboda abinda annabi ya aikata min da annabi ya ki amsa sallama ta sai na fara rai da kaina na fahimci lalle akwai na kasu ga imani na ko kun san dalili sai abokansa suka ce na lalle mun san dalili mun ki gaya maka ne amma yanzu tun da ka tambaya ga bayani faraja wata rana ne annabi ya fito da sahabbai fara'a ka yana fita sai ga kubbar da ka gina faraja ar-rajul ila qubbatihi mutumin ce ashe wannan shine dalili suka ce babu shakka muna ganin alamar wannan ita ce dalili don kuwa a lokacin da annabi ya ga wannan dan karerin ginin da kai nan take ya tambaya ya ce mahazihi wannan ko menene aka ce na wane ne eh, annabi bai ƙara komi ba tunda har aka ce naka ne kuma ga abubuwan da annabi ya dinga yi maka akwai alamar wannan shine dalilin ya ce wannan shine dalili aka ce muna ganin alamar haka fara ar-rajulu ila qubbatihi mutumin nan sai ya koma gidan ya nemo diga da cebur fahada maha sai da ya lebur da wannan gidan baki ɗayansa ya fi son ya samu yardan Allah da kuma yardan annabi Muhammad akan wannan gini da ya gina ashe kun ga wannan mutumin yana da imani Anas bin Malik ya ce bai bar ginin na baha ta sawaha habil ardi sai da ya mai da shi lebur da ƙasa fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmi wata rana annabi yana fita sai ya bi ta wajen falam ha bai ga ginin ba a'a kala sai annabi ya ce ma fa'alatul qubba menene ginin nan yayi makansa kun ga annabi bai ce me me wannan ginin ya aikata ma ginin ya ce a me ginin yayi kansa? ya aka yi kalu suka ce shaka ilaiha sahibu iradaka anhu wanda ya ginin nan ya kawo kukan kau da kai da kai gare shi in yayi maka sallama baka amsawa ya zo ya tambaye mu ko mun san dalili muka ba shi labari fa akhbarnahu da muka gaya masa ga dalili fa hadamaha shine sai ya rusa suna gama faɗa sai annabi ya ce ama ku sani inna kulla bina'in dukkan wani gini wabalun ala sahibihi musiba ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama illa mala illa mala saifa saifa saifa in ji annabi muhammad menene saifa kai mai hankali ya rage gare ka in je kana da hankali ka fahimci maganar manzon Allah dukkan gini damuwa ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sai fa abin da eh, ibn hajar yake cewa ma la budda minhu abin da annabi yake nufi kenan sai fa abin da ba makawa sai an yi ai ba makawa dole ka samu gidan da zaka zauna da kai da iyalinka da ƴaƴanka ko abin da ya zama ba makawa sai an yi to wannan babu matsala amma muddin wannan bai zama larura gare ka ba ka duba aunin ma'bud a mujallar na takwas shafi na 484 wannan yana zama musiba ga wanda ya gina shi a ranar tashin kiyama muhammad nasiruddin albani Allah ya masa rahama ya yi sharha game da wannan hadisi a cikin silsilatu sahiha mujallar na shida juz'i na biyu shafi na 802 yace wa alam ka sani annal murada min hadha hadis shi wannan hadisin wallazi qablahu da wanda muka karanta kafin shi wancan hadisi na farko da annabi ya ce shimfiɗa eh, guda ta ka kai mai gida shimfiɗa guda ta iyalinka shimfiɗa guda ta bakonka in an samu na hudu ba kowa to na shedan ne hadisi ya tabbata babu ko shakka daga annabi muhammad sannan wannan hadisi kuma annabi ya ce kowane gini yana zama damuwa ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sai fa wanda babu makawa a kansa sai ya ce waɗannan hadisai guda biyu huwa هو muslim an al-ihtimam bil bina abinda ake nufi da tsawatarwa da annabi ya yi a cikinsu shine annabi yana son ya tartatar da hankalin musulmi alal ihtimami bibina kada musulmi ya mai da himmarsa a wajen gini wa tashyidi fawqa hajatihi da gina shi sama da bukatarsa wa inna mimma la shakka fihi babu ko shakka annal hajata taktalifu bukata takan bambanta da ikhtilafi a'ilatil bani ta bambancin dangin uku kuwa ɗabi'a na mai yin gini ɗin killawa kasara ko ko iyali shi mai gini ɗin ta wajen ƙanƙantan iyali da kuma yawansu mutumin da yake da mata hudu da yara ishirin da biyar gidan da zai gina ba ɗaya ba ne da mutumin da yake da mata ɗaya ɗaya sannan mutumin da yake zaune a borno babu mamaki yanayin ginin borno ya bambanta da yanayin ginin sokoto amma abu ɗaya ya haɗa dukkan ginin duniya shine alfahari da zarar an ce ginin alfahari a ko'ina aka yi shi an san shi wannan shi ake nufi da hadisin nan wa kunu mai midyafan akwai mutumin da ya zamanto mai yawan tara baki ne babu laifi dan yayi ɗakuna da yawa don saukan baki wa laisa kazalika akwai wanda kuma bai samun bakin da yawa ah, kaga shi kuma gina ɗakuna da dama bai dace gare shi ba fa huwa min hadhihi alhasiya yaltaqi tamaman ma alhadith as-sahih da annabi ke cewa firashul lirrajuli wa firashul limra'atihi wa salisu lidayfi wa rabi'u lishaitan Allah shi samu gani matashiya ta biyar shine zane a jikin gini mun yi bayani cewa alama ce ta tashin kiyama in ji wa in ji annabi Muhammad ka duba sahihul adabil musra hadisi na 777 da silsilatu sahiha hadisi na 279 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashshunaha washiyal marahil kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidaje suna maginin zane yanda ake zanen atamfa ka dubi atamfa yadda ake zana shi haka za ka ga mutane suna zane a cikin gini jama'a yana aukuwa a yanzu ko a hadisin abu huraira kiyama ba za ta tsaya ba sai an wayi gari mutane suna gina gidajensu na zama su yi masa zane yanda ake zana a tamfa kai har masallatai wanda shine abu darda'i in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 1351 da sahihul jami'i sagir hadisi na 599 yake cewa idza zawaqtum masajidakum in aka wayi gari kuna yi wa masallatan ku kwalliya wa hallaitum musahifakum kuna yin ado ma qur'anan ku faddamaru alaikum lokacin musiba za ta auka muku sahabi manzon Allah ke faɗin wannan magana hatta rubutu a cikin katanga a rubutu a jikin katanga ba shi da kyau a karantarwar annabi muhammad ah, kana cewa aika tafi saudiya na gani na gani a maka ko na gani a madina ba hujja ba ne makka da madina ba allah da annabi muhammad ba ne mecece hujjar musulmi alkitabu wa sunna na gani a ayar qur'ani ko na gani a hadisin manzon allah sannan ka duba bayanin alminawi ya mutu hijira na da shekara 1031 yanzu muna hijira shekara 1400 da yankai ya mutu da dadewa a faidul mujallar mujallal na farko shafi na 658 ce fa masajidi masajid yi wa masallaci kwalliya wa tahliyatul masahifi ayi ƙur'ani ana zana shi ana masa ado an ha an hana li'anna zalika shiga qalb E, aka yi masallaci rubuce-rubuce a jikin kago da waye zane-zane kai da ka zo sallah yana ɗauki hankalinka ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى yana ɗauke hankali ya raba ka da tawali'u da tunani kana gaban Allah a wannan lokacin wallazi alaihi yake cewa a shafiiyyatu anna tazwiq al-masjid malamai sun ba da fahimta su daban-daban akwai waɗanda ke ganin makaruhi ne wasu na ganin babu laifi shi da ke cewa to mazhaba ta shafi'iyya tana ganin a yi wa masallaci zane walau al-ka'aba in ji al-imam al-minawi ka duba faidul qadir yace ko da ɗakin ka'aba ne bi zahabin wa fidda a ce an zana da zinari da azurfa haramun mutlaqan haramun ne a sake wa bi ma yake cewa to in ba masallacin ka'aba ne ko masallacin manzon Allah to makaruhi ne amma a ce an je ga ka'aba an yi haka bai ma dace ba ashe kaga a rubuce ma bai dace din ba a sunna Allah shi samu gani يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة من سكي إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كدك بتاكل الشيطان ku ان كل ايمان ku yi ان شاء الله yi kada ku bi takun shaidan wa man yattabi khutuwati shaitan wanda ke bin takun shaidan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaidan ke umarni da alfahsha da mummunan aiki aiki wanda shari'a ta ki shi walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu in ba dan falalar Allah gare ku da rahamarsa ba ma zakaninkum min ahadin babu wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah ya zaki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi wallahu samiun alim Allah mai ji ne masani muna roƙon Allah madaukaki ya sa albarka a cikin wannan haɗuwa tamu Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa ai haƙuri da abin da na faɗa gaskiya yana da yawa dan littafi guda ne kurakuran musulmai ta sashin gini Allah ya nufe mu da wallafa wannan littafin kuma Allah ya nufe mu da saduwa a wani lokaci na gaba a nan da ke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum Sheikh Abdulrazak Yahya Haifan Director of Research and Publication karkashin kungiyar a Izalati Bid'a wa Qamati Sunna Allah ya saka wa malam da alkhairi muna fata abinda malam ya karantar da mu mun shaurara da kunnan basira kuma muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abinda malam ya karantar da mu kuma muna fata Allah ya nuna masa a mizanin sa ranar gobe kiyama na alkhairi insha Allah to jama'a kar mu shagala wannan wa'azi ne na musamman aka shirya haɗe da walima saboda buɗe wannan gida da wannan ɗan uwa namu ya gina sai mu sa shi cikin addu'a kamar yadda ya gina wannan gida da mu da shi duka Allah ya gina mana gida a aljannarsa ta firdausi to kamar yadda muka sanar tun farko insha Allah akwai gagarumin wa'azi makamancin wannan gobe insha Allah a masallacin duriya da iznillah saboda haka muna gayyatar yan uwa lalle a samu halarci wannan wa'azi in Allah ya kai mu sannan kuma insha Allah ranar litinin akwai wa'azi wanda metropolitan council ta shirya a nan sabon gari insha Allah shi ma bayan isha ne insha Allah Allah ya ba mu ikon halarta to akwai tambayoyi kamar haka insha Allah wanda ke ba su wuce biyu ba bi izinillah zuwa uku za mu karanto insha Allah malam sai ya ba mu fata wasu Allah ya mana muwafaka a mai tambaya na farko akar makallahu yana tambaya yace tunda magana ne ake kan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamaninmu na yau sai ka ga mutum ya gina makekin gida sai samu na ɗan ƙanƙanin guri kuma sai ya dan gina masallaci ya ce to akramaka Allah menene matsayin wannan a musulunci Allah ya ji kan malam Ibrahim Allah shin shinkafa amin yana kiran sa Allah ga naka na'am <laughs> ya kashe miliyan 100 a gina gidansa sai ya ware dubu 100 na Allah wannan bidiya ne babu ko shakka mutum ya gina gida ya masallaci to idan kowa zai haka shikenan kowa ya zauna gidansa ba za a je masallaci mahaɗa ta mutane baki ɗaya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya haɗa da wasu illoli na ɗaya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan don ya tafi wani ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na biyu ya gina gidansa yana gani yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai buge shi hanya sai ya masallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka taimaka da insha Allah jama'a za su taho na ayi sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haduwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kawo ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan yayi sallah amma ka samu abin yana da asali daga Annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taba karanta shi ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallaci ba shi da asali a musulunci na mai tambaya na biyu akramakallah yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma ya ka kawo bayanin sallah na fila raka a biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga ya ce to nan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya za a yi su sannan kuma waɗannan addu'o'i guda biyu ɗin dukansu biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar ɗaya wato duk inda aka samu a tanawo imma ta zikiri ko ta addu'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'i guda bane akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka misali kiran sallah ba iri guda bane suna nan da yawa tafiyar sallah za ka samu nau'i nau'i salatin annabi za ka samu nau'i nau'i wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa a al'ummarsa ba sharaɗi ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su in ka yi riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya kamar yadda bakar abu zai yake faɗa a cikin tasihu du'a ya ce mafi dacewa mafi ga musulmi abin da ya fi sama masa kamala ta imani shine in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yin sa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yin su da yamma to wanda yake samun siffa ta kamala shine wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya yake yin su na safen duka zai na yamman duka zai lokacin kwanciya duka zai haka nan na fita daga gida zai haɗa duka wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya ce amma ba sharadi bane idan ba ka da halin rike duka kana iya ɗaukan guda ɗaya sai dai a nan ma ba a so hakan ba an fi so in ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to aƙalla da ya zama ana samu kana jujjuya su da za ka fita yau sai kai wannan da za ka fita gobe sai kai wannan ko an jima da za ka fita sai kai wannan kana zawa ya fi a ce kayi riko da ɗaya ka watsar da saura hakanan tahiya take hakan ah, ah, abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka ɗauki salati guda ɗaya ka bar sauran mafi dacewa shine a samu kana caccanza su kana amfani da dukkan su wanda ya fi nuna cewa kai din nan mai son annabi muhammad ne har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah ah, wannan shi fi dacewa akan a ce mutum yayi watsi da su duka amma ba sharadi bane don haka in ka ɗauki guda ɗaya ya wadatar insha Allah mm. su ba a ba sai zai ta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta baitaka ko manzilaka idza kharajta min manzilika duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da zaka fita ba sai zaka yi tafiya ba fita duk inda zaka fita in je zaka fita daga gida ka yi wannan zikiri in ka shigo yi wannan zikiri ai ibada kace ya zama kenan don duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwa yana baka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito bakin ka na zikiri ba za ta faɗi haka nan ba Allah yana saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai za ka yi tafiya za ka yi <coughs> ina jin su kenan ya koyi na karshe eh, shi mai tambaya na karshe tunda malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar kungiya ya ce wani ya ji yana bayani cewa ita kungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna aka yi eh, wato sharaɗi da hukuma cewa za a bi constitution ɗari bisa ɗari